وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله سبحانه وتعالى هدامو أولا مجلسينا منا أكيدا da suluki kamar yadda muka sake saba haduwa a irin wannan asubahi ta kowace laraba yau sha biyar ne ko sha shida شاشد وتن المحرم هجرة النبي صلى الله عليه وسلم دو ديا دري هدو دا أربعين دا تقص وما ديا وتن بقوي دبو بيو دا عشرين دا شدة أولا مسلاتي جامع سيدنا معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما kuma littafanmu guda biyu ne littafin farko na aƙida shine littafin al-iqtisad fi al-i'tiqad na babban malami alhafiz abdulghani bin abdulwahid al-maqdisi al-jama'i ne alaihi rahmatullahi ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake mu ya mana jagoranci Allah subhanahu wa ta'ala ya shiryar da mu ya tsare mu daga halaka a duniya da lahira Allah ya zaunar da ƙasar mu lafiya ya saukar da alkhairai masu yawa a cikinta da muna kuma da muke muka shiga cikin ta Allah madaukakin sarki ya sanya mata albarka wannan zai zo majalisunmu mu na arba'in, insha allahu a cikin littafin mala yana mana bayani akan imani da ƙaddara. a matsayin ɗaya daga cikin rukunnan aqida ta ahlus sunna wal jama'a waɗanda suka tabbata a cikin alƙur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi sallam" saboda haka mala ta koro mana sosa. daga littafin Allah da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam waɗanda suke batu a kan imani da kaddara Allah subhanahu ta'ala ya ba mu ikon fahimtar me ake nufi da kaddara kuma sannan ya tabbatar da ita a cikin zukatanmu kuma ya ba mu ikon aiki da abin da ta hukunta وفي حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه يا زو أحاديث عبد الله بن عمر صلى مدوكة سلسي عبد الحديث عمر كي رضي الله عنه حديث من الدفوة يتنش حديث نبي وأتكم الأربعون النووية بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يعرفه منا أحد ولا يرى عليه آثار السفر حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه فقال يا محمد أخبرني عن الإسلام قال أن أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا قال صدقت فعجبنا له يصدقه يسأله يصدقه قال فأخبرني عن الإيمان توشيني وأن أخذ وجه توشيني الذي رواه مسلم في الصحيح حديث عند الإمام مسلم رحمه الله تعالى شيئة أتكن sahih nasa a cikin kitabul iman babu bayanin imani wal islami wal ihsan sannan al'imam wa abu dawud haka nan al'imam abu dawud ya fitar da shi fi sunani a cikin sunan a cikin kitabul qadar wa ghayruhuma min al-a'immati da kuma wasunsu daga cikin jagororin shari'a na malaman hadisi kamar al'imamu ibn maja ya fitar da shi a cikin muƙaddimarsa wato gabatarwar littafinsa a sunan a cikin babun fil iman haka al'imamu ahmad ya fitar da shi a cikin musnadinsa da wasu wuraren mabambanta hadisi ne mashhuri hadisi ne da ya shahara hadisin da ake ce masa hadisu maratibin isi maratibu di hadisu maratibin di sannan kuma ana ce mashi hadisu jibrilu ya tsalu wannabi yuji wato hadisin da mala'ika jibrilu ke tambayar annabi annabi sallallahu alaihi wasallam kuma yana ba da amsa to a ciki anna jibril alaihi salamu lin sallallahu alaihi wasallam iman lalle mala'ika jibrilu ya ce wa ma'aiki sallallahu alaihi wasallam menene imani a cikin tambayoyi da ya masa ya masa tambayoyi guda guda biyar tambaya ɗaya ce annabi sama bai ba shi amsa ba da ya ce masa fa akhbirni an sa'ati qala mal mas'ul anha bi'alama min as-sa'i sai ce fa akhbirni an amaratiha قال أن تلد الأمة ربتها وأن تغلق فات الأغاة العالة رئاء الشاء يتقاولون في البنيان tambaya ta farko ita ce akhbirni anil islam tambaya ta biyu akhbirni anil iman tambaya ta uku akhbirni anil ihsan tambaya ta hudu akhbirni anil sa'a da bai ba da amsa game da tashin alkiyama bai ce mal mas'ulu anha bi a'lama min as-sa'ib wanda ake tambaya game da tashin alkiyama bai fi mai tambaye sani ba to shine sai ya ce to fa akhbirni an amaratiha ce to ba ne labari game da alamominta to shine lissafa masa wasu daga ciki an da al'amatu rabbataha hadisi ne mai mahimmanci da ya kamata kowane musulmi ya karanta shi ya fahimce shi kuma ya haddace shi kuma ya kunshi tambayoyin da za a yi mutum a kabari duka ƙwarai da gaske ya kunshi tambayoyin kabari duka hmm. akwai tambaya game da wane ne ubangijinka a ciki wani addini kake yi wane ne manzanka hmm? da a ciki akwai taimake mu jibril alaihi salam ya tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa mal imanu mene ne imani Ƙala an تؤمن بالله sai Mala'ika Jibrilu alaihi salam. da yi wa manzo Allah sama wannan tambayar sai ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya ce masa an tu'mina billahi shine kai imani da Allah abinda ake nufi da imani shine abinda zuciyarka za ta kudurta harshen ka ya furta kuma ka su aiwata. idan ka ce ka imani da Allah to yana lizumta maka waɗannan abubuwan guda uku imanuna billahi baina salatatin qawlin wa fi'lin wa i'tiqadi jalani harshen ka ya furta shine faɗin la ilaha illallah kuma ko da yaushe ka rika faɗin cewa ni musulmi ne yamma annabawan Allah sun faɗi haka yawwa annabi sallallahu alaihi wasallama Allah ya ce masa ya ce kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika lah wa bidhalika umirtu wa ana awwalul muslimin annabi Musa alaihi salam ya ce wa ana awwalul mu'mini so daga sunna ne ka rika faɗin cewa kai musulmi ne sunnar annabawa ce kuma sannan ƙara sabunta imaninka kake yi har kana faɗi a baki kuma kana yawan kalmar shahada afdalu ma qultuhu ana wan nabiyuna min qabli la ilaha illallah mafi darajar kalma da mutum zai rika yawaita maimaita ta da annabi sarma ya faɗe ta kuma annabawa kafin su suke faɗin ta ita ce la ilaha illallah shi yasa aka haɗa mu da ita ko da yaushe ko da yaushe mu zama muna faɗin ta to kaga wannan ce da sannan mutum ya ƙudirta haka a zuciyarsa faɗi a baki shi ya bambanta tsakanin musulmi da kafin kafirin da ya bayyana kafircinsa ƙwarai da gaske wannan shine bambanta tsakanin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam da kafirai irin su abuja a zahiri kowa ya imani a baki to su kuma kafirai sun kafirce a baki ƙararra ba sa jin tsoron kowa suka kafirce innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastaghfiru in an ce su ce la ilaha illallah sai su kama girman kai ba za su faɗi ba saboda sun san abin da ta kunsa faj'al al hata ilahan wahida inda haza da shay'un ujab yanzu duk ababen da muke bautawa wa a Ka'aba kawai akwai gumaka guda 360 ana bauta musu ana musu sujada ana neman bukatu a wajensu amma ba sa biya kuma ba a daina neman ba duk a daina bauta musu a tattara da baki dai a ba abun bauta ƙwara ɗaya ka nan babban abun ban mamaki to kare shi ne wannan to sai kuma a zuciya shi kuma wannan shi ne bambanta tsakanin masu imani na gaske sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da munafikai su munafikai idza ja'aka almunafiquna na nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu wallahu yashhadu innal munafiqina lakadib wannan shaida ce daga Allah Allah yana shaida cewa munafikai makariyata ne makariyata ne kamar yadda Allah ya shaida babu ambota da gaskiya sai shi to kuma haka ya shaida cewa munafikai makariyata ne in sun zo gaban ma'aiki sallallahu alaihi wasallam saboda ka'a musu hukuncin waɗancan kafaran na farko da suka bayyana da baki sai su ce nashhadu innaka la rasulullah sai na ƙarshe shine aiwatarwa a aikace shi kuma shi ya bambanta tsakanin mummuni da fasiki mummuni da fasiki mummuni shine wanda ya cika duka waɗancan sharuɗan uku ya ƙudurta a zuciya yana faɗi a baki sannan gaɓoɓansa na gaskata abin da zuciyarsa ta ƙudurta harshensa ya faɗa yana faɗa yana tsaye da sallah yana nisan ta haram hmm? yana azumi yana nisan ta duk wani haram yana zakan Allah ya bashi dukiya kuma yana nisan ta haram baya zina yana da aure hmm? baya shan giya baya shan wani abin da zai juya masa kwakwalwa hatta taba sigari wannan ba zai sha ba haga wannan mummune kenan shi kuma fatiki to shi ne yana nan a gidan musulunci amma kuma yana aikata waɗannan laifuffukan da aka hana musamman ba kuma ya bayyana har mutane su shaida su ce iwa eh, ne yana aikata laifi kaza kaga fasiki kenan wannan su ne shi ne imani an ka fahimci wannan kuma ka tafi akan haka to shi kenan akwai talazun wato akwai alaka wacce ba a raba ta tsakanin imanin zuci da imanin baki da kuma imanin aikace ba ka cewa ne imani amma ba ka aiki Allah ba mu ikon ne Allah shirye mu kuma an tu'mina billahi wa mala'ikatihi sannan da mala'ikun Allah kai imani da su cewa halittu ne da Allah madaukakin sarki ya halicce su daga haske kamar yadda ya faɗa annabi sallallahu ya faɗa cewa khuliqatil mala'ikatu min nur an halicci mala'iku daga haske ne daga haske Allah ya halicce su ba su da irin ɗabi'a irin tamu ba su sha'awa ba su ci ba su sha ba su hayayyafa sannan ba su saba wa Allah abinda Allah ya aje mala'ika ya ce ka yi to shi zai yi yawwa la yasbiqunahu bil qawli hum bi ya ya'malun bal ibadu mukramun yawwa sannan la ya'suna Allah ma amarahum wa ya yaf'aluna ma yu'marun bayi ne su da Allah ya girmama su bal ibadu mukramun bayi ne suna Allah waɗanda Allah ya girmama su ya ba su daraja saboda laifin ya kuna hube kawuli ba gabatar Allah da magana ohun bi an yi ya mayu sai abinda Allah ya ce su yi suke yi la ya akuna Allah ma amara hun ba su wa Allah a duk abinda ya umarce su wa ya fa'alu na ma yi umarun abinda kuma ya umarce su shi suke yi shi yasa malamai suke tattaunawa da ɗan adam da Allah ya sa masa jarabawa ya saba ya koma ga Allah ya yi saɓo ya tuba da mala'ikan da kwata-kwata baya saɓo to waye ya fi daraja a wajen Allah wasu malaman suka ce ɗan adam ya ce, suka ce saboda ne suka ce saboda aishi yana da jarabawa kuma wannan jarabawar yakan ci jarabawa wata kuma ya faɗi kuma idan ya faɗi jarabawa ba a ƙyale shi ya fi wanda shi kawai an tsara halittarsa kwata-kwata ba a taɓa gwada shi ba ba a taɓa gwada shi ba shi haka aka yi shi shi an seta shi ne akan abu ɗaya shi kuma wannan sai aka seta shi akan zai iya saɓawa zai iya daidai kuma idan ya saɓan nan ba ƙyale shi mahalicinsa zai yi ba sai a taɓa shi sai a haska masa sai ya dawo kan daidai kuma idan ya dawo kan daidai sai mahalicin shi ya karbe shi kuma ya gode mishi kuma ya yabe shi kaga wannan malamai sun tattauna suna tattauna akan wannan amma wannan tattaunawa ce ta irin malamai idan sun gama bayanai an gama duk ilimi to sai azo sai a kashin yake ci musu mulahul ilm yawa ba usulul ilmi bane wannan ba su bane ababan da ake neman ka su suna zama mulah eh, in ka san komai to daga nan eh, sai kuma ka zo kana irin wannan tattaunawar ko kana bincike domin me zai amfana da kai idan ka gano mala'ika ya fi mutum ko mutum ya fi mala'ika eh? sai ya yi maka ne har bai da alaƙa da sallah kai kullum ana son mutum ya koyi abin da zai amfane shi to su ne mala'iku kuma suna da yawa wa kutubihi sannan da littafan Allah mutum ya imani da su ya da cewa Allah ya saukar da su ya saukar da littafai wasu ya faɗa mana sunansu wasu kuma bai faɗa mana sunansu ba wasu ya faɗa mana waɗanda ya ba wasu kuma bai faɗa mana wa ya ba ba ya faɗa mana cewa ya ba annabi isa injil wa atainahu injila a gani ko sannan ya ce wa dawu da zabuwa kaga ya faɗa mana haka wa rusulihi sannan da imani da manzannin Allah ai imani da manzannin Allah manzannin Allah su ne wasu zababban halittu da Allah madaukakin sarki ya halitta a cikin mutane da kuma mala'iku nan wa rusulihi din sun kasu gida biyu domin Allah faɗa mana cewa Allah ya tafi min almala'ikati rusulan wa min annas Allah yana zaban manzanni daga mala'iku kuma yana zaba daga mutane wal yawmil akhir sannan kuma da imani da lahira imani da lahira abu ne mai faɗi imani da cewa za a mutu idan mutum yana tuno da cewa za a mutu to shine matakin farko na imani da ne imani da lahira shi yasa ai suke cewa man mata mata qamat qiyamatu man mata qamat qiyamatu duk wanda ya mutu to shi kiyama shi ma ta tsaye ya ga kiyama ne hmm. Allah to mutuwar mutum shi kadai kiyama ta kenan to sannan kuma sai mutuwa ta gaba ke dai da tashin alkiyama da kwanciyar kabari da tambaya a kabari da azabar kabari da kuma ni'imarsa duk wannan na cin lawazimul imani bil yawmil akhir yana cin ababen da suke tilas na imani da ranar lahira sannan akwai tashi sannan akwai hisabi ba wani wanda zai wuce da hakkin wani face sai an yi kisasi sai an yi biya abinda kuma za a yi shine za a ɗiba in yana da ayyukan arziki a ɗiba a ba waɗanda ya ci cuta idan ba yi da aikin arziki sai a ɗibo laifuffukansu sai a lafta masa Allah shi kyauta walƙadir wa sharito shi ne mahallin shahi sannan da imani da ƙaddara wajibi ne mutum ya imani da ƙaddara wani abu da Allah ya hukunta ya tsara ya rubuta ya sanya ya halitta cewa sai ya faru akan mutum la muhala mutum ba zai iya gujewa wannan ba kuma Allah ya bar wa kansa sani bai sanar da kowa a cikin halittarsa ba gaibu ne shi yasa da ake bukata ka yadda akwai amma kai da aka saka shine kai aiki a bisa shari'a Allah shi ce abinda aka sokar maka a littafi abinda manzo sallallahu alaihi wasallam ya zo maka da shi shi za a hukunta ka da shi ita kuma kaddara ka bawa Allah mahaliccinta ita ka ce ka yadda akwai ta shi ce sannan ka karɓa shishigi ka ce sai ka yi bincike a kanta kamar yadda bokaye da su da aljanunsu shaitanu suke cewa sai sun leko sun gani gaibin Allah ne sannan ƙaddarar nan akwai ta alheri akwai ta sharri kada ka zama idan alheri ya same ka sai ka yi munna ka ji daɗi amma kuma idan sharri ya same ka shi kenan sai kuma shi وإن أصابه خير اطمأن به شيئا وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين mutum idan alheri ya same shi sai ta farin ciki idan damuwa ta same shi kuma in qalaba ala wajihi sai ya juya a fuskarsa yake ne yana dora wa Allah laifi kuma duk lokacin da kai kaddara ta afku to abinda kake na farko masu imani su abinda suke yi idan suka ga wani abu mara kyau ya same su to abinda suke komawa shine kul wa min indi anfusikum sai su koma su ce mu ne muka yi laifin shi yasa al-fubayl ibn iyad rahimahullah yake cewa inni la a'rifu ma'siyati fi waladi wa zawji wa dabbati yace ina gane na saba wa Allah abu uku abu na farko ɗana sai in fada masa ya iji in hana shi ya ƙi halwa to ni ma ina da matsala da Allah nan wallahi sai ya tuba yana tuba yi istighfari sai ga ɗansa ya masa biyayya sannan na biyu wa zauji ce matata sai in ba ta umarni ta saba in ce ta yi ta ƙi ni ma na saba wa Allah nan sannan na uku wa dabbati yanzu hawa abin hawa na yi mun tutsu ni dai na san lafiya lau na ajiye shi amma kuma kawai sai in ga mun tusu to kaga bayin Allah ce idan kaddara ta faru a gare su suka ga alamar suka ga sakamakonta domin ta kaddara sakamakonta ake gani ai dan adam baya gane cewa abu kaza kaddara shine sai abin ya faru domin gaibu ne sai ya faru sakamakon yake gani to idan ya ga sakamakon sai ya mai da shi ya ce tabbas laifinsa ne wani abu ya tsoka na Allah da shi shi ne Allah yake masa yake haska masa cewa ya gane ya dina shi ce to wanda Allah ya zaɓa sai ka ya bari ko kuma ya ta ba. ya ta istifani Allah kuma ya rungume shi ya karɓe shi Allah ya fi mana qala fa idza fa'alta dhalika faqad amanta malaika jibril alayhi salam فإذا فعلت فإذا فعلت ذلك فقد آمنت sai annabi sallama yace fa idza fa'altu dhalika faqad amantu shin in nayi haka nayi imani kenan qala sai malaika jibrilu yace na'am eh, in kai imani da waɗannan ababan guda shida a yadda aka siffanta to kai imani da ka samu zama masu imani kun ga shi ne wannan tsoron ka kaddara wajibi ne mutum ya imani da ita in ma baka yi imani da ita ba to wahala za ka yi ta sha shi yasa daga cikin mutanen da suka fi kowa shan wahala a duniya akwai waɗanda ba su yi imani da kaddara ba yanzu mutumin da zai ce duk abin da zai sai ya je an duba mai sai ka zo halalle ne wannan kuma ya san ƙarya ne idan har za a dubo mishi a gano mishi a ce ai kaza ne to ba a da magani ba a da magani ba a da magani ba magani yanzu mutumin da wasu za su zo su ce ka duba mana kaza sai ce ya dubu amma ba sa'a amma daga baya haddashi abin zai ci hadda shi abin zai afkawa amma shi bai gana shi ba yanzu daga wannan da Allah bai kamata ya zama darasi ba ga mabiyan shi akwai darasi sosai amma wanda Allah subhanahu wa ta'ala bai nufe shi da shiriya ba ba zai shirya ba wani abu ya a kasan nan a mai kama da shi kuma ana ciki da ya gano cewa abin nan ba ta'a to a hadda shi abin zai je. me yasa bai gano wa kansa ba kuma ya hana faruwa abin shi akan kansa ya fara tsira ai suna faɗi a karin maganar laraba suna cewa al'aqilu man a awwalan ko su ce al'aqilu man anja nafsahu mai hankali ne wanda ya fara tsirar da kansa kuma wannan ita ce dokar 'yan sanda ko eh you are self first doka ce ta ƙa'ida ce ta 'yan sanda kai ka fara tsira yin waɗannan abubuwan za ka yi mamaki sai ka ce fa'an na tufaku shi ne abinda Allah yake nufi da fa'an na tufaku ta ake juyar da ƙwaƙwalonku? ga abu a fili wanda Allah ya haska masa sai ya gani amma wani duk fitilar da za a haska da ranar da za ta zama akwai ta ba zai gani Allah shirye mu وفيه من الأدلة ما لو استقصيناه لأدى إلى الإملال وفيه أجمد إيماني دقدر من الأدلة ندليلي أتكلتاهم ألا دسنة معيكي صلى الله عليه وسلم ما لو استقصيناه أبن دازام تزام بيبيش تيمن قريش من كاوشي دكا لأدى إلى الإملال تدايا قد يدهم زي ساعة قوسع hujjojin da suke tabbatar da akwai kaddara mutum ya imani da ita ta alkhairi ko ta sharri wallahi ba su da iyaka a cikin alkur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da maganganun sahabbai suna da yawa shi yasa malaman da suka ware littafai suka rubuta akan al-imanu bil qadar suna nan da yawa eh cikin mafiya kan littafan da aka rubuta akwai littafin al-imam al-baihaqi rahmatullahi alaihi Eh, cikin malaman ƙarni na biyar ina da littafi kan alƙadar a baya-bayansa al'imam ibn al littafinsa shifa'ul ali fi masail ƙaba'i wal qadri kusan ba a rubuta kamar sa ba littafin da yake magance maka matsala abin da ya shafi imani da ƙadda. Allah madaukakin sarki ya bayyana ilimin da ya ba Alimamin al-qayyim a cikin wannan littafi tabbas Allah shi taimake mu Wannan wannan shine ƙarshen bayani akan imani da ƙadda. sai ma al-isra'u imani da isra'i da mi'raj wannan na cikin shi ma abinda aka jarrabu wasu suka ɓata. saboda shi ma aiki ne na gaibin Allah Allah ya nuna ikonsa a Isra'i da Mi'raji abinda ake cewa al-isra'u shine as-safaru laylan al-isra'u as-safaru laylan sannan ana cewa as-sara'u ana cewa al-isra'u ana cewa as-sara'u domin ayyukan nasu guda biyu ne akwai sara akwai asra to malamai sun tattauna wasu suka ce da sara da asira duk ma'anar su da da harfa uku asira da harfa hudu wasu malamai suka ce duk ma'anar su ai in an ce asira bihi ai safara bihi lailan ya yi tafiya da shi da daddare haka idan aka ce sara bihi ai safara bihi laylan yayi tafiya da shi da daddare wasu kuma suka ce idan aka ce sara to shine as-safaru akhiran layli suka ce in an ce sara da harafi uku to shine tafiyar ƙarshen dare idan aka ce kuma asira shine as-safaru awwalal layl wasu kuma suka akata suka ce in ai ziyadatul ta tadullu ala ziyadatin fil ma'ana so da ka da aka ce asra shine as-safar wa akhiran layl tafiyar karshen dare amma sara kuma shine safara bi awwalan layl to wannan tattaunawa ce ta malamai Ƙur'ani shi dai cewa yi subhanallazi asra amma a wajen malamai idan sun ce al-isra'u shine tafiyar da aka yi da manzon Allah sallallahu alaihi wa daga masallaci mai alfarma zuwa baitul maqdis kamar yadda Allah da kansa ya faɗi a wannan aya subhanallazi asra bi'abdihi laylan min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir tsarki ya tabbata ga Allah allazi asra wanda ya tafiya bi'abdihi da bawansa lailan da daddare can in ka ce allazi asra bi abdihi za ka iya fita ka ce shine wanda ya tafiya da bawansa da daddare kuma sai aka ce lailan to wannan zarafin ya zo ne littausu don a karfafu bayani kan wani ya sake shiga shakka kuma Allah ta'ala a cikin su mai saya san akwai gwarawa amma balarabe da ya ji an ce asra bihi to ya san cewa ai ta fara bihi laili sannan kuma shi fi'ilin asran yana da ban sha'awa yana nufin shi kai akan kanka za a cewa asiraitu ni ne tafiya sannan za ka ce asiraitu bihi na yi tafiya da shi haka za ka yi cewa taraitu ni ne tafiyar sannan kuma za ka cewa taraitu bihi na yi tafiya da wani to kaga duk wannan kenan sau isra'il isra'i kenan shi kuma al-mi'raj al-mi'raj daga araja ne araja ya aruju urujan shi kuma abinda ake nufi da shi shine hauhawa shine abin nan shine shine kamar can yadda yake ta ta'arudul mala'ikatu war ruhu ilayhi fi yawmin kana miqdaruhu 50 alf sanati yawa to shine araja kaga hauhawa to shi kuma wannan al shi kuma shine daukar manzon Allah sallallahu alaihi da aka yi da shi aka yi da shi mala'ika jibril ya dauke shi ya tafi da shi can can inda ba wanda ya taba zuwa har ya kai wajen da ake ce mishi qaba qautaini aw adna eh har yake can ba wanda ya taba zuwa wajen Allah ta'ala bai taba girmama wani a cikin halittarsa ba ya ba shi wannan matsayin sai annabin mu sallallahu alaihi wasallam ya kai shi wannan wajen mala'ika jibril yana tafiya da shi da ya kai shi gab da wajen sai ce wa ma minna illa lahu maqamun ma'lum ce mu da kake ganin mu mala'iku to kowa yana da matsayin da Allah ya sanar da shi cewa nan iyakarka kenan kakka wuce saboda daga nan ya kai inda Allah ya ce mun in tsaya nan saboda kai ta ci gaba da tafiya don Allah wanda bai ba annabi sallama ba dan Allah wace irin asara ce ke da ita ba wanda ya taba zuwa inda yake to shine ne iraji to wasu halakakku sun karyata wannan abinda suke yi da shi wai isra'i amma ba su yi da mai iraji ne ‘yan tatsi ne can da ana karantawa a littafi mu'tazila suna musa mai iraji ba su yadda cewa Allah ya girmama manzon Allah sallallahu alaihi ya bashi wannan falalar ba to sai gashi yanzu sharrin social media ya zo ya bankaɗo wannan sharrin yanzu mutane da yawa suna yi da sai dai malamai su karanta a littafi cewa mu'tazila wasu mutane da aka yi su tun a baya tun zamanin sa Imam al-Hasan al-Basri mun karni na biyu su ne ba su yadda da mi'raji ba to yanzu sai ga su a kusa da mu hum min bani jildatina wa yatakallamuna bi alsinatina fatan mu iri daya sannan harshen mu iri daya na yare suna kayyata mi'raji kuma ga ana jinsu. su alahu ba wanda ya isa hana su sannan wa'azi kan wannan ma raba kan al'umma ne ai shiru ka a ce dai ka ba daidai bane shine hada kai wannan irin hada kai na ba ni mamaki malama kuma mutum ya zage ya fito ya ce wai yana magana da al'umman musulmi wai a shiru ka a faɗa wa mutane cewa abu ka zaɓan na ne wai shi ne haɗa kai Allah ya shirya Tun mun tashi insha Allah mun yi shimfiɗa sai mu tashi a nan al-isra'ul mai don Allah shi taimake mu